Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba yakub Makeri da sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau talata 31 ga watan Mayu na shekarar 2022 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba yakub da kanin labarai. To Baballe an gwamza kazamin fada a kan titunan birnin Severodonetsk da ke gabashin ƙasar Ukraine inda dakarun Kiev ke kokarin mayar da martani ga munanan hare-hare na ƙasar Rasha. shugabannin kungiyar tarayyar turai sun cimma matsaya a jiya litinin don kakabawa rasha takunkumai na wani bangare akan man fetur nata a wurin wani taro da ya mayar da hankali akan taimakawa ukraine da wani shirin takunkumi da kasar hungary take jinkirta shi kana a yau 31 ga watan mayu ce hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ware domin wayar da jama'a akan illolin shan tabar sigari kanin labaran kenan Bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa rahotanni na nuni da cewa an sako shugaban majami'ar Methodist na jihar Abia a Najeriya, Samuel Kalu Uche. Kwana guda bayan da wasu 'yan bindiga da ba a son ko su wane ne ba su kai garkuwa da shi a kudu maso gabashin kasar. Rundunar sojan Najeriya ta karyata wasu rahotanni da ke cewa 'yan awaran ambazoniya da ke rajin ballewa daga ƙasar Kamaru sun kawo hari wani yankin Najeriya. mai yiwa kila bayanin da ita rundunar sojan najeriya ta yi zai fi gaskiya dalili ita ta yi shi ne bisa ga masaniya ta fayyace cewa ga iyaka na najeriya da iyaka na cameroon an kai har a iyakar cameroon mazauna wayanda suke cikin cameroon din sun yi hijira sun gudu sun shigo cikin najeriya kama kowace ranar talata yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da aliyu mustapha sakwa take gabatarwa amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. An gwabza ka zaben faɗa a kan titunan birnin Severodonetsk da ke gabashin ƙasar Ukraine inda dakarun Kiev ke kokarin mayar da martani ga munanan hare-haren Rasha. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya bayyana lamarin a matsayin mai wuyar gaske a cikin wani jawabi da aka yi da shi ta gidan talbijin ya bayyana kwace Severodonetsk a matsayin wani muhimmin aiki ga masu mamayar ya kuma ce Ukraine na yin duk wanda za ta iya domin kare birnin daga mamayar Rasha. Dakarun Rasha sun shiga birnin sun katse wutar lantarki kana sun yanke hanyar sadarwa kuma garin ya lalace kwata-kwata. Magajin garin Severodonetsk Alexander Sitruk yana shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press a wata hirar tarho da ya da shi. adadin mutane da lamarin ya shafa na karuwa a cikin kowace sa'a guda amma ba mu iya kididdiga waɗanda suka mutu da waɗanda suka jikata ba a cikin faɗan da aka gwabza akan titi in ji magajin garin Strick ya ce fararen hula dubu goma sha biyu zuwa dubu goma sha uku ne suka rage a cikin birnin wanda a da yake da mazauna dubu ɗari suna zaune a ƙarƙashin ginin gidaje da ramuka don tsirewa harin rasha a hali da ake ce kuma shugabannin tarayyar turai sun cimma matsaya a jiya litinin don kaka bawa rasha takunkumai na wani bangare akan man fetur a wani taron da suka mayar da hankali akan taimakawa ukraine da wani shirin takunkumi da kasar hungary take jinkirtawa takunkumin da aka yi watsi da shi ya shafi man kasar rasha ne kawai wanda ake shigowa da shi ta teku wanda ke ba da damar keɓance shigowa da mai na bututu na ɗan lokaci shugaban majalisar tarayyar turai charles mckiel ya ce yarjejeniyar ta shafi sama da kashi biyu bisa uku na man da ake shigowa da su daga rasha sabbin jirin takunkuman za su kuma hada ne da dakatar da kadarori da kuma hana tafiye-tafiye a kan ɗaiɗaikun mutane yayin da babban bankin ƙasar rasha bank za a cire shi daga shirin swift babban tsarin hada-hadar kuɗi na duniya wanda a baya ƙungiyar tarayyar turai ta haramta wa wasu ƙananan bankunan rasha za a hana manyan gidajen watsa labarai guda uku mallakar gwamnatin rasha watsa shirye shiryen su zuwa cikin tarayyar turai Michael ya ce sabbin takunkuman waɗanda ke buƙatar goyon bayan dukkanin ƙasashe 27 za a amince da su bisa doka nan da ranar Laraba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a yau ranar 31 ga watan mayu rana kenan da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta ware a duk shekara tun shekara 1987 don wayar da jama'a game da illolin shan tabar sigari miliyoyin mutane ne ke amfani da tabar sigari a fadin duniya har ma da kasashe irin na afirka wakilin sashen hausa a maiduguri haruna dauda ya aiko mana da ƙarin bayani akan wannan rana yanzu dai a iya cewa a wasu garuruwa da agwanni ana wahala sosai wajen samun taba sigari musamman ma na saidawa da ne ta yi karanci a cikin jama'a dr babu warugwani shine shugaban asibitin koyarwa da ke jihar yobe ga kuma abin da ke cewa a nan najeriya ko wata wani bincike da aka ya nuna cewa kusan kashi goma na al'umman kasar nan su ma suna alaka da wannan taba ta sigari to ko menene illolin shan taba sigari ga al'umma muka duba cututtuka da taba take kawa suna nan da yawa za mu fara da sankara ko ko mm. kansa abin da ake cewa daji wani mm. lokaci a kansa kusan na gaɓoɓi daban-daban na ɗan adam ba yawanci suna da alaka daga wannan sanadarai da ke cikin ainihin taba sigari abin da ake ce musu carcinogen a turance mm. waɗannan sanadarai suna iya kawo sankara kamar na mama ko na mahaifa ko na bakin mahaifa ko na uwar hanji Mm. Eh, ko kuma eh, na huhu musamman ma na huhu da na makogoro da na harce kusan ba sankara na jiki da ainihin taba sigari ba ta kawo illa sanadarai da suke ci ah. na biyu suna iya haddasa hawan jini suna iya haddasa ainihin shanyewan bangare daya na mutum ya daina aiki kaga stroke eh. idan mutum yana da hawan zai iya kawo. in mutum yana da ainihin ciwon siga kuma ya hada da shan sigari zai kara masa illa yana iya kawo bugun zuciya abinda ana cewa heart attack da sauransu. An jima kaɗan baba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar mu Rahotanni na nuni da cewa an sako shugaban majami'ar Methodist na jihar Abia a Najeriya, Samuel Kalu Uche, kwana guda bayan da wasu 'yan bindiga da ba san ko su ne ba suka yi garkuwa da shi a kudu maso gabashin kasar. an yi garkuwa da samuel kalu uce ne a ranar lahadi tare da wasu manyan malaman coci guda biyu akan wata babbar hanya a yankin onumachi da ke kudu maso gabashin jihar abiya wakilin da abubakar na bin diddigin wannan lamari ga kuma rahoton da ya haɗa mana kan wannan lamari 'yan bindigar dai da suka sace shi tare da wasu mutane biyu da ke kare lafiyarsa a jihar abia a baya-bayan nan wani ganau a jihar ta abia yayin garkuwa da bishop din ya bayyana cewa suna cikin tashin hankali Yana cewa ne sunana Dabta Uce wasu 'yan bindiga dauke da makamai sun sace Bishop Samuel Kanu tare da wasu mutane biyu a ƙauyenmu kuma wannan yanayin ya samu cikin matukar damuwa lokacin da suka yi garkuwa da shi da an samu taimako na gaggawa na jami'an tsaro to ina ganin da an ceto shi shawara ta a yanzu ga hukumomin tsaro da kuma gwamnati shine su ƙara himma muna fatar a kawo ƙarshen ta'addanci da 'yan ta'adda a yankin kudu maso gabashin ƙasar rundunar 'yan sandan jihar ta abia ta tabbatar da faruwar lamarin kuma ta ce a tsaye take na ganin cewa an ceto waɗanda aka yi garkuwa da su dsp obanaji shine mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar abia yes the incident is confirmed a very unfortunate one indeed and uh, command yana cewa ne rundunar 'yan sandan jihar abia tuni ta tabbatar da faruwar lamarin muna gudanar da wani sintiri na haɗin gwiwa tare da jami'an tsaro daban-daban domin ganin an ceto waɗanda aka yi garkuwa da su masu sharhi akan al'amuran yau da kullum dai a yanzu na ci gaba da tsokaci dangane da wannan lamari Farfesa Yahaya Tanko Baba wani malami ne a Jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto kuma mai sharhi akan harkokin yau da kullum. abin da zamu cewa yanzu irin ah, lalacewa ko taɓarɓarewa na tsaro a sassa daban-daban na kasar nan yana kawai nuna manuniya cewa kasar a sake take saboda eh, za a iya yin fashi yanzu ko ɗauke mutane yanzu a hanya eh, ka za a turo 'yan sanda ko sojoji washe gari ko kwana biyu za a kara shi tsaro wani abu ne wanda ake tsara shi zama cewa waɗannan mutanen da ke ta'adanci suna kamar cin karensu ne ba babbaka saboda suna da yakinin cewa duk abin da su yi da wahala jami'an tsaro ta iya far musu ko ko wajen aikata laifin ba su tsoron ma za su iya rasa rayuwarsu ita gwamnati ko kuma jami'an tsaro suna da nakasu ainun wajen samun bayanai na sirri lamidu abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal najeriya a gaida lamida abubakar ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ga baba yakubu ya da labaran duniya kashi na biyu a jiya litinin hukumar kula da lafiya ta duniya ta who ta amince da kafa wani sabon kwamiti da zai taimaka wajen hanzarta mayar da martani ga matsalolin gaggawa na lafiya kamar covid-19 hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniyar ta sha suka game da yadda ta tafiyar da batun annobar covid-19 da kuma jinkirta mayar da martani ga annoban tun daga farko wurin ganowa lamarin da ake ganin ya taimaka wa yaduwar cutar wasu ƙwararrun cututtuka sun ce dole ne gwamnatoci da who su guji maimaita irin wannan kuskuren wanda aka yi tun da farko da ma wasu cututtuka ciki har da ƙyan dambili. kudirin wanda aka zantar bai daya a taron shekara-shekara na hukumar zantarwa mai mambobi 34 zai kafa wani sabon kwamiti na dindindin a kan rigakafin gaggawa da shiryawa da kuma kai dauki ga bukatun lafiya don taimakawa wajen magance wasu kurakurai da ake ganin an yi su a baya a ƙarshe hukumomin ƙasar girka sun ce suna shirin tsawaita wani gagarumin katanga da ke kan iyakar ƙasar da turkiya kuma suna neman taimakon kuɗi daga ƙungiyar tarayyar turai domin gina wannan katangar notis mitaraci ministan kula da harkokin ƙaura ya ce za a tsawaita katangar karfe ne daga kilomita 40 zuwa 120 inda za a fara aikin ginin nan ba daɗewa ba a cikin wannan shekara mataki ne na gwamnati na ƙara faɗaɗa katangar akan iyaka kuma mun buƙaci taimako daga ƙasashen turai in ji mitaraci yayin da yake magana a wata hira da aka yi da shi a ranar laraba a wani gidan rediyo da ke kusa da athens ministan ya wallafa sautin hirar a shafukan sada zumunta a jiya litinin sai dai bai bayar da wani karin bayani ba akan kuɗin da za a buƙaci wurin gina wannan katanga a gaida baba yakubu makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin Washington DC. Ana kara samun haske dangane da harin da 'yan awaren ambazoniya da ke rajin ɓallewa daga ƙasar Kamaru suka kawo wani yankin Najeriya har suka hallaka wasu mutane. Rundunar sojin Najeriya ta yi watsi da batun shin menene gaskiyar lamari daga Abuja ga rahoton Hassan Maina kaina. Shaidun gani da ido a wani ƙauyen da ke jihar Cross Rivers sun ce mayakan Ambazonia da ke rajin ɓallewa daga ƙasar Kamaru sun kutso bangaren yankin Najeriya da ke a jihar Cross Rivers inda suka farma 'yan uwansu da suka tsero daga can Cameroon. Chief Cletus Obun da ke zama tsohon dan majalisar wakilan tarayyar Najeriya mai wakiltar wannan yanki ya mana karin bayani. There are presently a lot of uh, uh, influx of activities resulting from the attack of Ambazonia rebel. Ya ce akwai karuwar aikace-aikace na hare-haren 'yan tawayen Ambazonia da ke son ballewa daga Kamaru a wannan yanki namu da suke farma 'yan uwansu da suka gudo nan Najeriya bayan da suka ki shiga yin tawayan. Tunda muna iyaka da su masu sufurin babura wato yan acaba daga yankinmu da ke kai komo tsakanin kasashen biyu su ma sun fuskanci harin na yan awaran ambazoniya yanzu haka alkalaman da ke hannunmu kimanin yan najeriya bakwai ne yan awaran suka kashe to ta yaya aka halaka yan najeriya bayan wannan rikicin bai shafe su ba They were not targeted, they were indeed carrying ferrying passengers from the Nigerian side to the Cameroon community. Ba wai an nufance su da harin ba ne, su fa 'yan acaɓa ne da ke kai fasinjoji daga yankin kan iyakar Najeriya zuwa cikin Kamaru, saboda kan iyakar haka yake sakaka, sake ba kaidi. Akwai hanyoyin shiga Kamaru sama da ashirin da ba wani jami'i ko ɗaya da ke kula da su. Wannan ya sa 'yan Kamaru da ke gujewa rikicin ke tuttuɗowa zuwa cikin Najeriya, kama daga Umaji ƙauyenmu kenan. zuwa Okongo, bashi Danare har zuwa tsibirin Bakasi. Wannan harifa ɗaya ne tak cikin ɗimbin hararen da muke fuskanta kullum. This attack is just one of the many that have always been going on. To sai dai kuma rundunar sojojin Najeriya ta ce ba wani hari da 'yan tawayen kamaru suka kawo cikin Najeriya. Kakakin hedikwatar sojojin Najeriya, Brigadier General Onyema Nwachukwu, ya ce mayakan Najeriya da ke wannan yanki bayan samun labarin sun garzaya yankin danare sun kuma isa har kuma sun tadda ba wani hari da aka kai a wannan yanki general Nwachukwu ya ce 'yan awarin na kamaru sun dai kai hari ne a yankunan obonyi da injasha dukkaninsu kuma na yankin bangaren kamaru ne inda wasu 'yan kamarun guda hudu suka samu raunuka kuma suka tsallako cikin yankin najeriya amma ba wai cikin najeriya ne aka kai wannan hari ba Masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu wanda a baya ya gudanar da bincike a wannan yanki ga yadda ake kallon wannan al'amari. Mai yi kila bayanin da ita rundunar sojan Najeriya ta yi zai fi gaskiya dalili ita ta yi shi ne bisa ga masaniya ta fayyace cewa ga iyaka na Najeriya ga iyaka na Cameroon. An kai hari a iyakar Cameroon mazauna waɗanda suke cikin Cameroon din sun yi hijira sun gudu sun shigo cikin Najeriya wurare ne wanda ba wani bambanci tsakanin su. Haka din kuma yana iya kasancewa. Akasin haka shi ma yana iya kasancewa yanzu sun shigo sun kawo hari inda suka kawo hari kuma yana cikin iyakar Hassan Maina na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan Maina na yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Saka mai wuya. To, amma da abubuwa sun yi tsauri a siyasa na ga duba da irin abubuwan da suke faruwa da kuma tabbaci da na samu cewa ba ma a bani takarar gwamna ko mataimakin gwamna ba hatta ma kujerar da nake kai ta majalisar tarayya ana tunanin ba za a yarda yi wani abu a cikin waɗannan abubuwa ba wannan yasa na haƙura da wannan jam'iyya na koma jam'iyyar nnpp zan yi musu akan ko kuma ba zan gama yadda gaba ɗaya akan cewa right ya bar jam'iyyar apc ne saboda ba a bashi takarar gwamna ba domin inda da haka ne to da yanzu ya bar wannan jam'iyya ta kwankwaso domin ita ma da ya je din ba a bashi takarar gwamnan ba jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ku a wannan sabon shiri full na tsaka mai wuya To yayin da jam'iyyun siyasa a Najeriya suke ci gaba da zaben fidda gwani na 'yan takarar da za su tsaya musu a zaɓe mai zuwa na shekarar 2023 akwai abubuwa biyu da suka fito fili daga abubuwan da muka gani zuwa yanzu na farko shine yadda ake amfani da kuɗi wajen sayan wakilai masu jefa ƙuri'a wato delegate abun har ya kai su kansu wanda suka ba da kuɗin idan ba su ci zaben ba sukan fito balo-balo wasu a cikin talabijin wasu a social media da sauransu suna neman a maida musu kuɗinsu da suka ba da abu na biyu da ya fito shine yadda wasu gwamnoni a cikin jihohin najeriya suke fitowa su ma balo-balo suna zaɓar waɗanda suke so su gaje su bayan sun gama mulkin nasu na wa'adodi biyu na shekaru hudu wato shekaru takwas jimilla kenan kamar yadda muka sani galibin waɗannan gononin masu gama mulkin suna niyyar su tafi majalisar dattawa ne to wannan nadin ya faru a jihohi daban-daban amma waɗanda suka fitowa a fili saboda cece kucin da ya biyo baya su ne jihohin kaduna inda gwamnan nasiru el rufa'i ya zaɓo obasani da kuma jihar kano inda gwamnan abdullahi umar ganduje ya ce mataimakinsa nasiru yusuf gawun ne yake so ya gaje shi to ko ba ce ba an san cewa wannan mataki da gononin suka dauka ya bar baya da kura domin an samu cece kuce sosai kuma da yawa daga cikin yan jam'iyyu irin ta apc a can kanan sun barta sun koma jam'iyyar kwankwaso ta nnpp sunana shamsu mai shadda dan jam'iyyar apc jam'iyya mai mulki mu jama'ar jihar kano duk mutumin da yake ba bako a cikin harkar siyasa ba ya san cewa idan jam'iyya ta zo karshe ana wannan ya koma nan ana kan wannan koma nan domin me harka ce ta biyan bukata dauki misalin kwankwaso babu irin biyan bukata da bai samu a jam'iyyar pdp ba ita ta yi masa riga ta yi masa ndo ta yi masa duk sitarar duniya amma da ya ga bukatar sa ba ta yi biya ba ya tsallaka ya dawo jam'iyyar apc a wancan lokaci malam shekaru ba irin abin da bai gaya pdp ba shi ma da ya ga bukatar ba bata biya ba jam'iyyar ANPP ita biya masa kowace irin biyar amma ita shi ya fitar daga cikinta to yanzu ma ita ta sake faruwa kowa biyan bukatar ce ba bukatar talakawa ce. Suna na shi ta sani Marshall daga nan jihar Kano. Ka ga mun ci baya a siyasa tun daga 99 da aka da wannan demokuraɗiyya ta yanzu sai zama na 'yan siyasa ba manufa ba aƙida ba ma yanzu da 'yan siyasa a takaice sai 'yan takara daga na nemi takara ban samu ba sai gobe in tafi wannan jam'iyya in nemi takara duk wanda ka gani ai ba wai ya bar jam'iyya bane ne saboda zai ce maka a jam'iyyar nan ta gaza ko ta kasa ta yi filin akan abin da jama'a ta zaɓe ta a kai. yanzu shekara 24 a Kano ai mutum in kai wa siyasa kwankwaso Malam Ibrahim Shekarau Dr. Abdullahi Umar Ganduji an zuba kamar yan bar a wannan yayi nan gobe wannan yayi nan su kansu a su uku sun kisa tsaya kawai a an zo ana gwara kan magoya baya amma su su uku kusan duk a haɗe suke kusan bakin su ɗaya saboda haka kawai talaka ya gane ya tsaya ya tunani ya sama kansa mafita. wannan ya muke son mu duba wannan matsalar ta naɗin da su gwamnonin suke yi kuma za mu yi amfani da abin da ya faru a kano daga da wannan ne wakilinmu na kanan mahmudu ibrahim kwari ya gaito mana tsohon kakakin majalisar dokoki ta kanan kuma dan majalisar wakilai ta najeriya a yanzu wato honorable kabir alhassan ruru wanda yana cikin jam'iyyar ta apc ya bar ta ya koma jam'iyyar nnpp ta kwankwaso bayan da ya kasa samun ita apc ta ba shi tiketin tsayawa takarar gwamna sannan kuma a wannan shirin na yau akwai tsohon bakon wannan shiri na tsaka maiwa alhaji ibrahim zakari salina wanda shine sakataren wato ita jam'iyyar apc a kano to bari fara da jin bayanin shi wato honorable kabir alhassan rurum kan abin da ya sa ya bar apc ya canja sheka wai menene ya sababa kana cikin kusoshin jam'iyyar apc a jihar kano waɗanda ake ji da su kwatsan sai ka fice saboda bukatar ka bata biya bane ta neman gwamna ko kuma ya al'amarin yake to alhamdulillah kamar da kai wannan tambaya na farko dai muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kaddara kuma ya nuna min hanya na fita daga jam'iyyar apc na koma jam'iyyar npp ina addu'a Allah ya sa abin ya zama alkhairi a gare ni da al'umma jihar Kano da kasa baki daya dalilai ne da ya da yasa na yanke hukunci kuma na haƙura da wannan jam'iyya ta APC wannan abu ya faru ne sakamakon abubuwa da suka kai suka yi zafi musamman tsakanina da shugabanci da kuma shugaban gwamnatin jihar kano wanda akalla yau ne shekara ta 21 tare da shi ba irin abubuwan da ban yi da shi ba an mannauna da gwamnati mannauna ba gwamnati kuma al'ummar jihar kano shaida ne sun san abubuwan da suke ta faruwa tsakanina da shi da kuma gwamnatin nan a lokuta da kuma a shekaru daban-daban amma allah cikin ikonsa muka yi ta haƙuri ganin cewa mahaƙurci mawadaci allah cikin ikonsa abubuwa kamar yadda kai wannan tambaya tunda bukata ta zo ta takara kuma musamman ta shiyata ta da suka nuna cewa lallai yana da kyau sakamakon an daɗe yawa wajen shekara talatin da wani abu ba mu taɓa ɗana kujerar gwamna ko mataimakin gwamna ba wannan ya sa al'umma suka bujiro da cewa ya kamata in zo in nema al'umma jihar kano da ma na ƙasa shaida ne taro suka yi na musamman dattawanmu da dukkan wani masu ruwa da tsaki da 'yan jam'iyyar apc da ma waɗanda ba su da jam'iyya saboda wannan al'amari ana ganin muhimmin abu ne suka ce in fito in nemi takarar gwamna a jihar kano kuma allah cikin ikonsa bayan an fitar da wannan bukata na sami girma gwamnan jihar kano na sanar da shi haka aka ci gaba da tafiya to amma sakamakon wannan abu da aka yi sai ya kasance kamar gwamnati da jam'iyya ba su ji daɗi ba al'amura ɗin muna ganin su kamar wasa domin a tunani na a demokaradiyya kuma a irin abubuwan da na yi a jam'iyya nan da kuma mukamai da matsayi da allah ya sa na taka a ciki na cancanci na tsaya takarar gwamnan jihar kano a dukkan nau'in da ake nema na a tsaya takarar gwamna a jihar kano amma wannan ya sa mai girma gwamna ya rufe idansa aka yi ta abubuwan da bai kyauta a ce haka ne tsakanin mu da shi ba to maimakon a matsayina na wanda nake ganin kimarsa da darajarsa saboda ko da mun bata har gobe ina kallonsa da kima da daraja kuma da mutuntaka ko ba zan iya kallonsa in faɗi wata maganganu waɗanda ba su kamata ba wannan yasa maimakon dukkaninsu da shugabancin jam'iyya din da shi bangaren gwamnati muna da kyakkyawar mu'amala ta mutuntaka to amma tun da abubuwa sun yi tsauri a siyasa na ga duba da irin abubuwan da suke faruwa da kuma tabbaci da na samu cewa ba ma a bani takarar gwamna ko mataimakin gwamna ba hatta ma kujerar da nake kai ta majalisar tarayya ana tunanin ah, ba za a yarda yi wani abu a cikin waɗannan abubuwa ba to wannan dai tunda abu ne na al'umma na tuntuɓi mutane na na tuntuɓi al'ummar kano ta kudu musamman waɗanda suka ji suka gani akan ya cancanci kano ta kudu ta fito ta nemi wannan takara wannan ya sa na haƙura da wannan jam'iyya na koma jam'iyyar nnpp domin mu haɗa kai kuma domin a kawo al'amura da muke tunanin zai zama nasara a wannan jihar tamu kuma a matsayina na dan siyasa wadda idan an kulle ma wata kofar to ka'ida ne kai kokari ka bude wata kofar kuma yanda Allah ya buɗe mini honorable Ibrahim Zakar Sarina kai ne sakataren APC na jihar Kano kuma mm-hmm. aka yi maganar fitar da dan takara mm-hmm. ku ne masu ruwa da tsaki duk da cewa ana ta cewa gwamna shine jagora shine wane ne da sauransu amma dai kuna da ruwa da tsaki ka ji abin da shi honorable eh, kabiru alasirurum ke faɗi kuma ga shi zon ɗin kuɗa shiyar kuɗa kuma kuna makwabtaka da juna ku ba ku ga mahimmancin cewa kano ta kudin nan ta samu takarar gwamnan nan bane a wannan karan ko a jam'iyyance misali har ko kuma a fin karfin ku aka yi don haka kawai kuka bari ko al'amura suka gudane da suka kasance ta'awuzu billahi min shaitan rajim sallallahu ala nabiyyi karim na farko dai wato ita in ka duba al'ummar jihar Kano wato jam'i wato state ne wanda da mutumin tsanyawa da mutumin takai da mutumin gwarzo da mutumin gabasawa wasu ɗaya ubansu ɗaya addininsu ɗaya su ɗaya komai nasu ɗaya to kaga a irin wannan mu a jihar kano ka ce wato za ka fito da takarar gwamna akan shiya shiya mu a jam'iyyar muna ganin ba daidai ba ne abin da ya fi shi ne a jam'iyyar ta kano kenan eh, a jam'iyyar apc ta jihar kano abu na biyu kuma shine ba wai eh, ka ce shiyar mu ɗaya ba right eh, honorable eh, kabiru hulun ubangidana ne kuma abokina ne kuma ba wai mun fara siyasar pdp ko apc tare ba muna tare da shi tun lokacin muna dpn kaga tun lokacin wato mulkin soja kenan amma eh, zan yi musu akan ko kuma ba zan gama yadda gaba ɗaya akan cewa eh, right honorable ya bar jam'iyyar apc ne saboda ba a ba shi takarar gwamna ba domin inda da haka ne to da yanzu ya bar wannan jam'iyya ta kwankwaso domin ita ma da ya je din ba a ba shi takarar gwamnan ba ba a ba shi ta amma a baya ai ya ce bayan kun hana shi ta takarar gwamna kuma ba kuma ba shi mataimaki ba ita kanta kujerar da yake kai din ma tana nema ta sullube masa a'a ni na san lokacin da 'yan majalisar tarayya suka haɗu suka je suka sami wato mai girma gwamna suka yi masa magana akan right honorable kabiru alasar kuma iya da cewa zai maramar baya akan magana. wato zama dan majalisar tarayya na wannan kuri kuma har ya ƙara cewa ya san ɗaya da ɗaya mutanen da suka yi ƙoƙari a shiyarsu idan ka ce ɗaya biyu uku hudu dole sai ka sa da shi ya ce don haka ya lamunce kuma na tabbatar sun je mamaki kana babban sakataren jam'iyya kana cewa kuma ana magana za a barwa wani kujera eh, wai aikin naku na jam'iyya an barwa gwamna kenan misali bayan magajinsa da aka ce ya zaba har ma sauran kujeru shi ke fayyacewa zai wato in dai ba su kake ka yaudar kanka ba wato akan harka ta jam'iyya ina so in tabbatar maka duk wani gwamna a gari shine shugaban wannan jam'iyya. To a gaishe kuma malamai a nan za mu ja burkin wannan shiri na farko a yau sai Allah ya kai mu rana wa cewa mu dawo mu duba shin wai me yasa shi gwamna Ganduje ma ya zabo gawuna domin ya gaje shi bai zabo wasu ba. Me ya gani a wurin gawuna din ne wanda bai gani a wurin sauran yan siyasa mu karabansa ba. Me yasa kuma aka zabo Murtala Garo aka ce shine zai mara shi gawuna baya. Ba da bayan haka me yasa cikin shekaru 22 na demokuraɗiyya da aka yi a Kano ba a taɓa barin yankin matsabar kudu ta kano ko kuma kano ta kudu ta samar da gona ba ko ma mataimakin gona ba ta taba samu ba duk da cewa duk najeriya ba wata matsabar yan majalisar da tawa da ta kai daga girma a duk faɗin wannan ƙasa ɗin to wannan suna cikin abubuwan da muke so mu duba a shiri na tafi yanzu dai muna son mu yi godiya ga su baƙin namu tsohon kakakin majalisar dokokin kano alhaji kabir alhassan rurum da kuma babban sakataren jam'iyyar a can jihar kano din alhaji ibrahim zakari salina sannan da wakilin namu mahmud ibrahim kwari da ya haɗa mana wannan shirin daga can kanan ta dabo ya cillo mana shi a nan washington dc a madadin su duka aliyu mustapha sakwato ne daga washington din mun baku lafiya a gaida aliyu mustapha sakwato To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi, wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu da wani sabon shirin kafin mu sallama da ku muna taya abokin aikin mu Sarfil Hashim Gumal murnar karuwa ɗaya namiji da ya samu wanda aka haifa ranar Juma'a. Allah ya raya shi amin. yanzu a madadin baba yakub makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma jumbe hamza da daidaita mana sauki kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe nake sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc